Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta tabbatar da rashin gudanar da zaɓe a wasu rumfunan zaɓe 20 a ƙananan hukumomi tara a jihar Plateau waɗanda ta ba da umarnin yin zaɓen a yau Lahadi. A cewar jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓen a jihar Plateau Osiratin Imahiye Rebo ya bayyana ƙananan hukumomi da suka hada da Kanam, Basa, Jos ta Gabas da Jos ta Arewa, Wase, Kanke, Lantan ta Kudu, Mangu da Riyom. Osaratin ya ce matsalar ta biyo bayan tangarɗa da aka samu ta na'urar tantance masu kada kuri'a ne da ma jinkirin da aka samu na kaiwar kayan zaɓe a kan lokaci. No, as we as we speak, we we can't have result because uh, if elections are inconclusive from polling unit. Jami'in hukumar zaben ya ce a yanzu haka ba su sami sakamakon zaɓe ba saboda ba a kammala zaben a wasu rumfunan zaben ba. Wasu da suka kammala zaben sun bayyana gamsuwarsu da yadda zaben ya gudana. Sunana Daniel Sule. Lami lafiya. Na riga na yayi baki ga murna fuska na ba. Sunana Miriam Walsha. Gaskiya na ji relief na yi zaben. Babu wani dogon kiwo a babu wani matsala ba. Sunana eh, Danjuma Sanda, ni ne chairman na Jos North Local Government Council. Ina farin ciki sosai domin INEC sun bani izini in dangwala ma wanda nake so in dangwala. Daga jihar Nasarawa ma na sami rahoton an kammala zaben lafiya duk da cewa ban sami jami'in hukumar zaben a jihar Nasarawa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.